Nasiha ta ga mata. Yau na zo muku da wani sabon zance kuma sabon salo. Ki sani cewar mijinki akwai abu da mace take yi saboda a cikin wannan tasha tamu akwai wanda ya yi min wannan tambaya kuma ya ce in yi magana a kai saboda ina ta magana a yanda za ka ci amarya a daren farko tun daga na ɗaya zuwa na goma sannan kuma yanda za ka ƙara tsinin bura din na yi magana a kai a cikin wannan tasha tamu kuma na in Allah yadda za ku ji yanda babbar bura za ta gigita mace yadda take gigita budurwa ko bazawara to akwai matan da za ka ga cewar suna jan aji idan namiji ya je neman su to gaskiya wannan ba daidai ba ne saboda akwai mutumin da yake gaya min yake ce min ya na san yana ji na amma ba zan kama suna ba yake ce min ya fi wata biyu rabon da ya kwanta da matarsa sun ce subhanallahi kuma matar ka ce ce min matata ce sun ce to me yake faruwa sai ce ina so ki yi magana saboda matata tana da sauraron irin waɗannan agogowa duk lokacin da na je zan kusanci matata sai ta nuna min ta gaji. Ni kuma na da daga gurin aiki, na ci abinci na gaji. Daman aiki na na wahala ne. Na ci abinci na yi wanka na gaji ina buƙatar in ɗan rage ruwan da ke marata. Na zo na nuna mata ina buƙatar ta, sai ta nuna min ita ta gaji ko kuma jan aji ne ko kuma wani abu da sauransu. To ni kuma kawai sai in ƙyale ta kawai sai in kwanta sai in kama bacci. ita kuma ba za ta tashe ni ba ba za ta tashe ni ba kawai sai dai in farka in ga asuba in tashi in je in yi sallah lokaci ma sai na tashe ta ta yi sallah to wannan abin yana bata min rai yana kona min rai to duk lokacin da naje zan kusance ita sai in ga cewa a ah, to mata ta ce fa duk lokacin da zan kusance ta tana min ita ta gaji ta gaji in ta bibiyar ta ina mata wannan tana min wannan abu to sai in kyale ta tunda ba ta bukata ta duk lokacin da ta zo take bukata ta sai in wannan kuma ya ce min su uku da ita to kin ga wannan ba daidai ba ne to idan baki je kin ne akwai matan da suke jin kunya suke ganin sun yi asara su je su nemi namiji to wannan ba daidai ba ne mijinki ne fa ake zuwa kuke zuwa kuke wasu suke neman mazan banza mazan bariki ma a waje ballantana ke da mijinki ne ki neme shi za ki ce ba za ki neme shi ba to menene ribar ki da cewar ba za ki nemi mijinki ba ko kuma in ya zo to a bashi ma ba za ki neme shi ba to ya zo ya nemi ki kuma kin zo kina mai jan aji kina mai jan aji to menene riba kina yi mai jan aji menene riba kina yi mai jan aji shi fa ya aure ki ya baki ci ya baki sha ya miki sitara duk wata ya kama miki gidan da zaki zauna ko kuma ya gina miki gidan da zaki zauna ya sitar taki, ya gatan ki ya rufa miki asiri idan kin bi shi ya rufa miki asiri duniya da lahira idan baki bi shi ba ya dai rufa miki asiri na duniya na lahira kuma kya je ki ci ubanki tunda ba haka Allah ya ce ba aure sunnar manzon Allah ne to Allah ya ce ki dinga zaluntar mijinki shi kuma yana faranta miki rai shi sa aka ce yawanci mata mun fota saboda akwai abubuwan da dama waɗanda muke mu kan mun san cewar ba daidai bane kuma yana da kyau a ce mu daina ba daidai bane yana da kyau kuma a ce mu daina kuma ba mace ɗaya ba duk yawanci mata suna da wannan al'adar mai sauraro kar ka manta ka dole kai mana subscribe sannan kai mana like sannan kai mana comment sannan ka danna alamun karawan da zarar mun dora zai sanar da kai ku biyo ni ku ji ci gaban wannan fira da nake insha Allah nagode